ba magana idi a yi masallaci idi ma dai an ta haƙi ma ta hanyar an ce sun zaga sun zaga sun sake zagawa ko sun zaga sau dubun dubun uwarsu rabiu kan fasa zan bidiyo a rubuce da inda suka je suka yanka mana din nan domin ba kudin ba kayan uwarsu ba ne. Rigaɗi mai gina ramin mugunta. babu shakka idan 'yan kasuwar Kano suka kuskura suke dutse kahuwa tsarin tsautsayin ta kaba auren mai jinya da sannu a hankali za su gane kuskure ranar tsaga. Domin kwayin za ka kwankwaso ya rintse da Allah tare da rakiya a shari'a tsirara cewa wallahi idan kanawa suka kuskura suka zaɓi jam'iyyarsa sai ya sa an rushe duk inda suka saya suke samun na kalaci da haka yanzu ga gawo na gagaro a gidan aminci da salama ga kuma abba matsayin dan takara amma kwankwasa ya ce ta da karin kunama don haka zaɓi ya rage naku don Allah sai a dakace mu. Rigaɗi mai gina mugunta. Gargaɗi mai gina rana. kan tsoro na ramin mugunta. Wato babu shakka a kusa ko a nesa yana da wuya ka samu shugaba ta kadari mai takama da nuna isa irin kwankwaso wanda shi abin da ya tsara kawai shine daidai. Ji yake ya fi karfin kowa dole a bishi, shi kai hata masu matsayi irin nasa saboda fin karfi da abin da suka yi a banza shi wanda ya tsara shine kawai daidai. Ga misali dan Allah duk lokacin da ya samu guri yana wata harguwa da gurnani kamar ya ci babu inda ba kunya ba tsoro ya kalli mutane ya gaya musu magana tarzoma da tashin hankali da dora musu hawan jinin zamani babu ruwansa hakan ce ta faru inda yanzu zaka. ya fita duniya da kansa ba aike ba yana cewa kar a ji da wai idan aka kuskure aka zaba abba gida gida zai sa abba ya rusa rayuwar yan kasuwar da uban abba ya gina rayuwarsu saboda tsabar bakin ciki da kyashi irin na rabi kyashi wai shin amma dan Allah abin tambaya dama uba ya fi uba ne ji nake duk gwamna gwamna ne kuma waɗancan yan kasuwa da yake kurari a kansu sun samu damar mallakar rumfuna ne bisa doka da oda ta amince suka samu wajen cin abinci suka bar kunci yanci ya samu amma abin mamaki sai gashi wai Rabi Musa Kwankwaso ya fita yana cewa duk girman bene ko girman shago za su ragargaje shi ya zo kasa babu ruwan su ba sa goyon bayan tsarin yanka kasuwa domin dai shi baya goyon bayan tsarin yanke-yanke. Ba magana idi ai masallaci idi ma dai an ta kima bi ta hanyar an ce sun zaga sun zaga sun sake zagawa ko sun zaga sau dubun dubun uwarsu. Rabiu kan kasa zan bije a rubuce. da duk inda suka je suka yanka mana din nan domin ba kudin ba kayan uwarsu ba ne kuma Allah ya ba mu shugabanni Allah ya ba mu masu kuɗi makiya a gari mayin ƙasa a gari da yawa daga cikin sun an bincika sai an gafo da iblis suke sayarwa da yawa daga cikinsu ba ba maki su samu haɗin kai da masu sata mutanen nan kiyayya ku dama da yawa daga cikin cikinsu ta shine kiyayyan talakan jihar kano ina ka wata watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mu gargaɗe mai gina da. To kun ji dai 'yan kasuwa na Kano da aka zaɓin gauna da garo a wannan lokaci su ne hanyar tsira maganin hatsarin kwankwaso. Idan kuma an ƙi ji to a rubuta a aji jiki magayi shan taba ɗan koyo. Amma babu shakka tun da koyar da karatu sai da tuni ya kamata mutanen Kano ku gane cewa kwankwaso yana da tsarin wasa da hankalin mutane ne kawai domin gandu ya fi shi gaskiya da tausayin al'ummarsa. Domin duk inda aka ce an yanka mutane ne suke amfana musamman 'yan kasuwar da ake kurari a kansu amma shi dan Allah ka je ka tambaya. Ga masu cewa kwankwaso haka ya zo ba inda yanka a Kano to na zo da katon kundi wanda zan ringa zara ina zayyana domin zama izina cewa makafi kaɗai ke yadda da irin wancan tsari nasa da fara dai idan ba a manta ba kwankwasa ne yanka badala kofar mata dukkan shagunan da gidajen da suke kallon masallaci da stadium kwankwasa ne yanka a jasa haka nan kwankwasa ne yanka makarantar yan mata ta WTC Kano da ke kofar famfo kwankwasa ne yanka gefen Daula Hotel kwankwasa ne yanka bayan katangar biyu ke idan ba a manta ba haka dai kwankwasa ne yanka makabartar Tuwa ya fitar da shaguna da kwankwasa ne ya fara yanka Sani Abacha Stadium ta kofar mata ya fitar da shaguna ta kan titin IBB dan Allah in ka manta a sake tuna ma. Kazalika dai kwankwasa na yanka Festival Primary School da ke hauren gadagi. Kwankwasa na yanka badala da ta tashi tun daga kofar Kabuga har zuwa Lantaka sannan juyo Kabugan har zuwa kofar Famfo. Kwankwasa na yanka gidan malamai da ake kira Teachers Quarters da ke kan titin Gwarza Road shine tun daga Jackson din Batayi Oil har zuwa kwanar FCE da ke Kano. Wannan dai dan tsakura muke dan Allah sai a tara shiri na gaba. Riga dai mai gina ra mai mugunta. gargaɗi mai gina ranar mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan tsoro na ramin mugunta.